Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan la'asariya suna na Fili Hashin Gumel tare da Aisha Ma'aza da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Ɗan takarar jam'iyyar Democrat zai gana da wacce ayyana mataimakiyarsa Kamala Harris a yau Laraba. sakataren gwamnatin amurka mike pompeo a yau laraba zai gana da ministan sheikh andre babis a kan makamashin nukiliya da wani tsarin haɓaka haɗin kai tsakanin al'ummar tsakiyar da gabashin turai yayin da ake ƙoƙarin gano yadda za a daƙile yaduwar covid-19 a amurka kusan kashi 40 na makarantun kwalejoji da jami'o'i sun ce za su dawo da ɗalibai karatu a harabar makarantu. tsakanin labaran kenan aka saurara to a cikin shirin za ku ji cewa masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama a najeriya na neman ƙarin bayani game da yadda ma'aikatar jin kai ta ƙasar ta kashe kudaden ciyar da 'yan firamare muna kuma tafi da shirin ciwon mace wanda aishat ma'azu za ta shirya kuma za ta gabatar sai kuma wasu ra'ayi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta imel amma yanzu sai an fara gyara zama an fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran duniya. Ɗan takarar jam'iyyar Democrat mai jiran gado da wacce ayyana a matsayin mataimakiyarsa sanata Kamala Harris suna shirin haɗuwarsu ta farko a yau Laraba a karan farko za su fito a bainar jama'a a zaman wani haɗin kai da ke neman kayar da shugaba Donald Trump da mataimakinsa Mike Pence a babban zaben Nuwamba. kwamitin gangamin yakin zaben biden da harris ya ce za su yi jawabi a wilmington da ke jihar delaware game da aiki tare idan ceto martabar kasar da kuma kare martabar iyalai masu aiki wajen ciyar da kasar gaba a jiya talata ne biden ya ba da sunan harris a hukumance inda ta zama mace bakar fata kuma ba ya 'yar asalin kudancin asiya ta farko da aka taba dorawa kan babban tiketin jam'iyyar da za ta yi takarar shugaban kasa A yau Laraba sakataren gwamnatin Amurka Mike Pompeo zai gana da firaministan Ministan Czech Andre Babis a Prague rana ta biyu a ziyarar aikin mako guda da ya kai yankin Turai ta tsakiya. Sakatare Pompeo da firaminista Babis za su tattauna kan haɗin gwiwar makamashin nukiliya da kuma tsarin three seas Initiative wani dandalin siyasa da ke haɓaka haɗin kai tsakanin al'ummar tsakiya da gabashin turai ta hanyar tallafawa juna wajen samar da abubuwan more rayuwa makamashi da ayyukan haɗin gwiwar dijital wannan yunkurin ya samu sunan shi daga tekun uku da ke iyakar yankin wato baltic Malia, da adriatic ana sa ran cewa pompeo zai gabatar da jawabi a majalisar dattijan czech na majalisar alakar kasashen biyu da manufofin kasashen waje makarantun kwalejoji da jami'o'i da ke amurka suna nan suna kokarin gano yadda ɗalibai za su koma karatu a makarantu yayin da ake ci gaba da kokarin dakile yaduwar covid-19 kusan kashi 40 na makarantu sun ce ɗalibai za su dawo da karatu a harabar makarantu a cewar kundin manyan makarantu wanda ya tattara bayanan yadda kwalejoji da jami'o'i suke tunkarar covid-19 tun lokacin bazara ko a makarantun da ake daukan darussa ta yanar gizo ɗari bisa ɗari ɗalibai da dama suna zama a gidajen haya yayin da suke daukan darussa ta yanar gizo maimakon zama a gida tare da iyayensu kafin aisha ta sake dawo mana da wasu karin labaran zamu leƙa najeriya inda 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama ke neman karin bayani game da kudaden ciyar da 'yan makaranta da aka kashe yayin da makarantu ke rufe daga abuja wakiliyarmu shamsiya hamza ibrahim ta haɗo mana wannan rahoto mun yi amfani da rajista yara da take a makarantu da wadda take a ofishin cibiyar eh, ba da ilimi ga subeb kenan na jiha eh, kuma da su kansu eh, malaman makaranta da yaran nan suke makaranta wannan shine abin da muka amfani da su muka fitar da gidajen da wa'annan yara suka fito saboda a kowace rajista akwai sunayen yaran nan akwai adres din inda suka fito a cikin rajista nan saboda ko da wani abu zai faru an san yadda za a iya ricin wayan yaran nan su wannan shine abu da muka amfani shi kuma kamar yadda na ce mun yi amfani da sauran a hukumomin gwamnati na tabbatar da cewa wannan kayan abinci an yi amfani da shi ta hanyar da ya kamata kai shiga yaran da suke cikin wa'annan gidaje mun amfani da hukumar efcc da ict da code of conduct dss suka suna cikin wa'anda muka yi amfani da ma'aikatar da wannan aiki da su kansu kungiyoyin zama da kansu ngos da cso wannan abu ne wanda muka yi mun fara da abuja da lagos <coughs> da ogun za su biyo baya sannan mu ci gaba zuwa sauran jihohi ministan harkokin jin kai sadiya umar faruk kenan inda ta yi bayani kan yadda ma'aikatarta ta aiwatar da aikin rabon abinci ga ɗaliban 'yan makarantun firamare a ƙasar. Sai dai wannan batu nata ya tada jijiyoyin wuya tare da shakku bisa zargin karkatar da kuɗaɗe da aka ware domin shirin ciyar da ɗaliban a cikin wani sanarwar farko da ƙungiyar Huriwa ta fitar. A dalilin haka ya sa ta buƙaci ministan ta fito fili ta yi wa al'ummar Najeriya bayani yadda ma'aikatar tata ta kashe naira miliyan ɗari biyar da da da ashirin uku uku wajen aiwatar da da wannan shiri na ciyar da ɗaliban a lokacin da makarantu na rufe sakamakon annobar covid-19 a cewar shugaban kungiyar sislak da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar awal musa rafsanjani zai yi matukar wahala a tabbatar da sai hancin kashe makudan kudaden saman idan aka yi la'akari da lokacin da aka ce an aiwatar da wannan aiki. Ni kika zaga gani sai a ga cewa 'yan Najeriya suna ta korafi kan cewa wannan irin makudan kuɗin da ake ambatowa an yi amfani da su gaskiya zai wahala a iya tabbatar da ingancin wannan batu in dai har cewa an ce za a ci da yara dan makaranta za a ba su abinci to gaskiya waɗannan kuɗaɗen hakika kam mutane za su ringa aya tambaya saboda yaushe aka yi maganar cewa za a ma ci gaba da ce da yaran yaushe aka ba su abincin yaushe kuma aka ce an kashe waɗannan makudan kuɗin saboda haka gaskiya inda a ce gwamnati za ta gane ita kuma wannan hukuma za ta gane shine ta ringa bayani ga 'yan Najeriya da duk abin da take tafi da shi dalla-dalla kan lokaci-lokaci tunda yan Najeriya gaskiya ba su da yadda. Shi ma masanin shari'a barista mai nasara Umar Kogo ya ce gina jama'a shine makasudin demokuraɗiyya kuma kamata ya yi gwamnati ta yi bincike sosai kan wannan batu. Ko biliyan nawa aka kashe idan an kashe a gaskiya ba wai laifi ba ne ba domin demokuraɗiyya kanta ta gini ne akan gina al'umma daidai da sashe na goma sha hudu sakin sashe na ɗaya na tsarin mulkin Najeriya sannan sashe na goma sha bakwai da na sha biyar da na sha na tsarin mulki duka sun yi magani a kan cewa gina jama'a shine babban dalilin demokradiyya amma gaskiyar magana shine eh, mizani na hankali ba zai iya dacewa wannan kuɗi an kashe su kuma duka 'yan najeriya sun samu waɗannan ah, kuɗi ɗin ba ce ta bincika a rika bincikawa a rika tace gaskiya kamin a rika fito da abin da za a faɗi wanda yake da yawa in ya fito zai zama bambara kwai domin ba zai daidai da mizanin hankali na amincewa ga jama'a ƙasa su ce eh wannan abu gaskiya ne an yi shi ba Shamsiyya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya a da Shamsiya Hamza. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aisha dauke da karin labaran duniya. Hukumomi a New Zealand sun sake maido da matakan kula da aka saka domin dakile yaduwar cutar COVID-19 a yau Laraba. Daukan wannan mataki ya biyo bayan gano wasu mutum hudu da ke dauke da cutar a Auckland birni mafi girma a kasar ta New Zealand da ke kudancin Pacific. waɗannan mutane su ne na farko da aka gano sun harbu da cutar a tsakanin al'umma cikin sama da kwanaki 100 da ba a ga bullar cutar ba firaminista jacinta ardern ta ce al'ummar ƙasar ta haɗe wuri guda ta yadda ba a taɓa gani domin kawar da wannan ƙwayar cuta a watan yuni ƙasar ta new zealand ta ayyana zaman nasarar daƙile yaɗuwar cutar ta covid-19 hakan ya sa aka ɗage matakan da aka gindaya aka maido da harkokin yau da kullum kamar yadda suke gabanin ɓullar annobar. ko da yake kan iyakokin kasar sun ci gaba da zama a kulle sai dai ashe cutar ba ta gushe ba domin bayan an kwashe sama da wata uku ba a samu wanda ya harbu da cutar ba an samu mutum hudu da suka harbu a tsakanin wasu 'yan gida daya a birnin na auckland kuma an gano cewa babu ko ɗaya daga cikinsu da ya yi tafiya zuwa kasar waje lamarin da ya sa hukumomin kasar suka bazama neman yadda cutar ta sake bulla. daga ƙarshe ja'in jar da ake yi kan samar da wasu kudaden tallafin rage raɗaɗin da annobar coronavirus ta haifar a amurka ta sa mafi akasarin kasuwannin hannayen jari a yankin asiya sun faɗi a yau laraba kasuwar niki da ke tokyo ta ƙare da kashi igo hudu cosby ta sulta ta shi da kashi igo biyar yayin da tech da taipei ta faɗi da kashi igo takwas yayin da S&P da ASX a Sydney ta yi ƙasa da kashi igo ɗaya. Da tsakar ranar yau ne kasuwar hannayen jari ta Hang Seng da ke Hong Kong ya yi sama da kashi ɗaya da igo ɗaya, yayin da a Shanghai hannayen jari suka yi ƙasa da kashi igo shida, sai Sensex a Mumbai ta faɗi da kashi igo ɗaya. A nahiyar Turai kuwa hannayen jari sun yi ƙasa da sama ne. ftse a london ya yi sama da digo biyar sai cac 40 ta paris da ta haura da kashi digo ɗaya yayin da dax ta frankfurt ta yi kasa da digo ɗaya labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc masu sauraro wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voa hausa.com ko sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai mu na gaba. Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka kuma barka da sake kasancewa da shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin za mu sake duba batun fyaɗe da muka jingine a makonnin da suka gabata. Za mu yi nazarin matsalar daga mahangar addinin Kiristanci da Musulunci game da yadda hukunce-hukunce da kuma yanayin laifin ya kasance a addinan biyu da kuma mahangar masu kiwon lafiya. Mun tattauna da Malam Lawal Garba Giginyu daga Kano sai kuma Reverend Dr. David Kofi daga Jos sai Hajiya Saratu Garba Abdullahi ƙwararriyar ma'aikaciyar jiya mai nazarin digirin digirgir a nan Amurka. A yi sauraro lafiya. Yaya laifin fyaɗe yake a musulunci? Shi lamarin fyaɗe wata annoba ce ko kuma yana da cikin wasu abubuwa wanda suke dagula zamantakewar al'umma baki daya fyaɗe wani nau'i ne na mummunar zina wacce aka yi ta cikin karfa-karfa wanda laifinta ya fi na zina ya fi na luwaɗi ya fi na maɗugu saboda fin karfi da karfa-karfa da tilasti da kuma gallazawa da yake tattare da ita wanda wani lokacin ma har yakan haɗa da abin da ya shafi raunatawa ko kisa haka a mahangar shari'a hukuncin fyaɗe dole ya kasance yana da girma don muka kalle shi kuma a zamanance kamar yadda zo a sashi na 357 na criminal code ya tabbatar da cewa ma'anar fyaɗe na nufin duk wani dabaru saduwa da matar da ba ka ba ba ta da amincewarta ba to wannan fyaɗe ne matukar yarda ta zama ta dole ce ko ta hanyar barazana ko ta kowace irin takurawa ce ko ta hanyar tsoratarwa ko ta hanyar coge ko walawala ko kuma ta hanyar abin da ya shafi wato ka na bishara yaya aka yi muka tsinci kanmu a cikin wannan yanayi yade wanda ya zama kamar ruwan dare a kasanmu Najeriya. Babban damuwa ne wanda ya shafe mata kanana da manya bai maza ba ma mun duba ma har da tsofaffi maza da mata wannan abun ya fuskance su bai dade ba wanda mun ji labari wata kaka mai shekaru 80 matashi ne wanda ya yi matafiya dai mun ji kuma baba da kansa ya yi ma jaririyarsa mai watanai kawai ya dai ya zama babban damuwa wanda duk waɗansu masu tunani masu mutunci ya kamata mu yi magana game da wannan batu babban abin shine menene ya kawo mu ga wannan yanayi menene ya sa yanzu haka gaba ɗaya mutum da matarsa amma zai bar matarsa ya je yana ma wata fyade me ya sa mutum ba zai aure ba da ya daina wannan abun daga zuciya ne a matsayina na krista maganar ubangiji allah ya nuna mana a irmiriya sura goma sha bakwai aya tara cewa zuciya ta fi komi rikici cuta gareta matuka wai zai san kanta wanda ya nuna cewa wannan damuwan daga zuciyar mutum ne. Yesu Kristi ya yi magana a Markus Sura bakwai a ashirin da cewa kowane mugunta kowane zunubi da mutum yana aikatawa daga zuciya ne ya fita. Wanda ya nuna cewa idan zuciyar mutum yana cike da mugunta dole ya aikata mugunta. Idan zuciyar mutum ko kuma tunaninsa yana cike da alheri zai yi alheri. So idan mutum bai lura da zuciya ko kuma tunanin zuciyansa ba, to zai kai shi ikuri wanda bai kamata ya kai ba wannan damuwan kwanan nan bai dade ba na ji ita minista na mata a nigeria wato dem pauline talen tana magana cewa a wannan lokacin da kule-kule domin coronavirus an tara mata dubu uku da dari shida wanda an yi masu fiyade to duk wani abu kamar haka idan ba a magance shi da wuri ba ba san inda za ta kai mu ba menene ya kawo mu ga haka waɗansu sun ce yadda 'yan mata suna sa kaya shine yana jarabce mazaje na yarda haka din yakan ya faru amma ita tsohuwa mai shekaru tamanin kuma menene ta yi wanda zai jarabce wani menene kuma jaririya mai wata shida ta yi wanda zai jarabce babanta har ya yi matafiya dai so muga ga abun ya fi tufafi ko da shike tufafin ma yana iya sa a yi haka din amma babban damar. ya akwai abubuwan da muna yi a cikin iyali akwai abubuwan da gwamnati sun yi wanda ya karfafa wajen abubuwan to ta yaya iyaye za su iya taimakawa matan da aka daɗe ana musu fyaɗe sun kasa faɗa don gudun tsangwama cikin al'umma abubuwan da ya kamata iyaye su yi wa 'ya'yansu waɗanda aka yi wa faɗe ko kuma aka ci zarafinsu na hanyar amfani da su ta hanya wadda ba ta kamata ba Shi ne misali da farko idan wannan al'amari ya faru ya kamata iyaye su tallafi 'ya'yan nasu su rungume su ma'ana su ƙara jinsu a jiki domin lokaci ne wannan lokacin da ya kamata a ce suna buƙatar kula daga waɗanda masoyansu na kusa kin ga kenan su ne iyayensu iyayen ya kamata su ƙara jinsu a jiki a wannan lokacin sannan kuma su nuna masu cewa wannan al'amari ya faru kuma ba laifinsu ba ne ba su ma sun shiga cikin tsautsayi ne na aika-aikar wa'yansu mutane marasa daraja saboda haka su rike su su tallafe su sannan kuma iyayen ya kasance kada su rika nuna yawan damuwa a gaban 'ya'yan nasu domin me idan suna nuna su kansu yawan damuwa a gaban 'ya'yan nasu su ma 'ya'yan damuwarsu za ta ƙari kenan sannan abu na gaba shine iyayen su tabbatar cewa sun yi ƙoƙari ta yanda za su iya wajen ganin cewa an ɗauki mataki akan abin da aka yi wa 'ya'yansa na daga cin zarafi misali idan ka aka yi masa fyaɗe iyayensa kuma suka nuna halin ko in kula suka yi baris da shi to wannan yana iya sa shi a cikin wani yanayi na ɓacin rai da kuma damuwa amma idan iyayen suka nuna lalle wannan ɗana mu yana da mahimmanci ko wani 'yata mu tana da mahimmanci za mu iya yin duk bakin ƙoƙarin mu wajen ganin cewa mun kwato mata haƙƙinta kuma ko mun kwato masa haƙƙinsa to shi ma wannan abin yana yakan iya taimakawa wajen kwantar da hankalin wanda aka yi wa fyaɗe ɗin sannan kuma abu na gaba shine akwai yanayi na wanda muke da shi musamman a yanayin arewacin najeriya shine idan aka yi wa wani yaro ko yarinya fyaɗe sai iyaye suke ganin wannan wani abu ne na kunya wanda ya kamata a ce an rufe shi an yi rufa-rufa a kai kada ma wani ya ji to irin wayannan abubuwan an rufe shi din wani bai ji ba to amma me shi wanda aka yi wa abin fa an bar shi da ƙuna a cikin zuciyarsa an bar shi da wani rauni a cikin zuciyarsa wanda zai rayu da shi kuma har ya mutu da shi to ya kamata iyaye su sani cewa ƴaƴansu amana ne a wajensu kuma duk wani abu da zai cutar da ƴaƴansu ya kamata su tashi su yi hoɓɓasa wajen ganin cewa sun kwato wa ƴaƴansu 'yanci to matukar iyaye in suka yi wannan suka ja 'ya'yansu a jiki suka nuna wa 'ya'yansu soyayya suka nuna wa 'ya'yansu cewa sun tsaya tare da su a yayin da wani bala'i ya afku a gare su suka nuna masa cewa za su iya bin kowace irin hanya ta shari'a wajen ganin cewa an kwato masa hakkinsu to hakan zai matukar sanyaya wa wanda aka yi fyaɗe rai kuma zai sa ya ji daɗi ya sanyaya zuciyarsa ya san cewa lalle ba wani abu ne wanda ya aikata wanda yake fushi ne yake da laifi ba sai ya ga cewa wani abu ya ragu daga kuncin da yake faruwa a cikin ransa. A wani irin hukunci musulunci ya tanadar wa masu aikata fyaɗe? Shi fyaɗe a musulunci mummunan zina wanda ya yi a shari'a ta tabbatar ya yi ta hanyar cikar shaidu da makamantarsu kuma waɗanda suka yi zina sun balaga domin ba hukunci ga wanda bai balaga ba kulala ɗari ɗari idan kuma suna da aure to hukuncin sai kisa ne ta hanyar rajam wato jefewa wannan shine hukunci amma ba hukunci ne wanda bai balaga ba shi fyaɗe bayan hukuncin zina da za a yi ma wanda ya fyaɗe ɗin to zai bayar da sadaki a gurgudan matsayi da darajar yarinyar da ya wannan fyaɗe matsayin gidansu matsayin ita yarinyar baiwar da take da shi mai ilimi ce wata mai tsananin kyau ce wata mai daraja ce da to za a yi la'akari gaba ɗaya a yi la'akari sai ya biya biya sadaki a gwargwadon matsayinta da dadarta bayan fa hukunci da za a yi masa kenan to wannan sadakin dole ya biya shi wannan kuma sadakin ba wai magana na aure ba ne yana da shin horo ne da hukunci sannan zai biya idan har ya kai ga mata rauni ko za ta yi wata jinya ko kuma za a yi kai ta likitoci su duba kwakwalwata da abin da za a yi na kula da ita har ta warke in ya cutar da ita shi zai biya kuɗi gaba kuma kunci zai fi tsananta wanda ya wacce bata balaga ba a nan ta'aziri yake karuwa. Mai sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirin ciwon ya mace na wannan mako. Sai a tara da mu a makon gobe domin jin ci gaban maudu'in namu. Yanzu a madadin ɗokacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka da Hajiya Saratu Garba Abdullahi. Reverend Dr. David Pofu sai ko Malam Lawal Garba Giyu da kuma wacce ta daidaita mana sauti Julie Virus Gresham. Ni Aisha Mu'azu nake fatar alkhairi. Ma'asalam. A gai da Aisha Ma'azu. cutar coronavirus ba ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kada ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. in kunne ya ji gangar jiki ya tsira. Yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin saƙonin da ku masu raro kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau haɗin gwiwa ne daga Jamila Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da fatan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau inda suka ce rama cuta ga macuci ibada ne don haka renon yaron nan wanda kishiyoyin uwarshi suka ɗaure shi a cikin garkin dabbobi har na tsawon shekaru biyu bayan rasuwar mahaifiyar shi ya kamata mahukantar ƙasar su yi musu hukunci mai tsananin gaske don ya zama darasi ga na baya domin yi wa gawa bulala na sa mai rai na dama a ƙarshe muna roƙon allah ya yi mana rowar irin wannan baƙin kishin nasu sai kuma saƙo na gaba daga baffa haruna bajoga garkuwan ƙungiyar muryar talaka shi kuma ya ce assalamu alaikum voa hausa ku gaya wa shugabanninmu cewa idan akwai adalci to kamata ya yi su dinga kutsawa lungu da sako domin duba bukatun al'ummarsu kamar da suka kutsa lungu da sako a lokacin da suke barin ƙuri'un kalakawa da a yanzu suke fama da tsadar rayuwa shi kuwa Ali alimodu baga cewa ya yi salam muryar amurka ina muku fatan alheri da a ce shugaba buhari zai ɗauki shawarar da gwamna zulum na jihar borno ya bashi to na yi imani da allah sai boko haram ta zama tarihi don gaskiya duk gwamnatin da ta kasa tsare rayuka da dukiyoyin al'ummar ƙasarta to tamkar babu gwamnati a wannan ƙasar da ƙarshe kuma mun samu saƙon aliyu usman takalafiya da sani mai lange-lange da tukur baban rediyo matankari su kuma suka ce salam voa hausa a yau muna so ku miƙa mana saƙon birnin bikin cika shekaru 60 da samun 'yancin kan jamhuriyar niger zuwa ga shugaban kasar alhaji iso muhammadu tare da al'ummar kasar baki daya daga ƙarshe muke kira ga al'ummar jamhuriyar Nijar waɗanda suka mallaki katin zaɓe da su fito a ranar babban zaɓe da ke tafe domin zaɓar 'yan takarar da suka cancanta masu kishin ƙasa ba masu kishin aljihunsu ba to madalla mun kuma gode ku ci gaba da aikuma da saƙonni. madalla. shirinmu na karshe labarai a takaici. Dan takarar jam'iyyar Democrat mai jiran gado da wacce ayyana a matsayin mataimakiyarsa sanata Kamala Harris suna shirin su ta farko a yau Laraba. A karin farko za su fito a bayyanar jama'a a zaman wani haɗin kai da ke neman kayar da shugaba Donald Trump da mataimakinsa Mike Pence a babban zaben Nuwamba. kwamitin gangamin yakin zaben biden da harris ya ce za su yi jawabi a wilmington da ke jihar delaware game da aiki tare idan ceto martabar kasar da kuma kare martabar iyalai masu aiki wajen ciyar da kasar gaba a yau laraba sakataren gwamnatin amurka mike pompeo zai gana da firaministan sheikh andre babis a prague rana ta biyu a ziyarar aikin mako guda da ya kai yankin turai ta tsakiya sakatare pompeo da firan minista babis za su tattauna kan haɗin gwiwar makamashin nukiliya da kuma tsarin 3 Seas initiative wani dandalin siyasa da ke haɓaka haɗin kai tsakanin al'ummar tsakiya da gabashin turai ta hanyar tallafawa juna wajen samar da abubuwan more rayuwa makamashi da ayyukan haɗin gwiwar dijital. makarantun kwalejoji da jami'o'i a amurka suna nan suna kokarin gano yadda ɗalibai za su koma karatu a makarantu yayin da ake ci gaba da kokarin daƙile yaduwar covid-19 kusan kashi 40 na makarantu sun ce za su dawo da ɗalibai karatu a harabar makarantu a cewar kundin manyan makarantu wanda ya tattara bayanan yadda kwalejoji da jami'o'i suke tunkarar covid-19 tun lokacin bazara hukumomi a new zealand sun sake maido da matakan kula da aka saka domin dakile yaduwar covid-19 a yau laraba daukan wannan matakin ya biyo bayan gano wasu mutum hudu da ke dauke da cutar a auckland birni mafi girma a kasar ta new zealand da ke kudancin yankin pacific waɗannan mutanen su ne na farko da aka gano sun harbu da cutar a tsakanin al'umma cikin sama da kwana 100 da ba a ga bullar cutar ba Firaminista Jacinta Ardern ta ce al'ummar kasar ta haɗe wuri guda ta yadda ba a taɓa gani don kawar da wannan kwayar cuta. Ja'in jar da ake yi kan samar da wasu kudaden tallafin rage raɗaɗin da annobar COVID-19 ta haifar a Amurka ta sa mafi akasarin kasuwannin hannayen jari a yankin Asiya sun faɗi a yau Laraba. Kasuwar Niki da ke Tokyo ta ƙare da kashi ɗigo hudu. Cosby ta Sol ta tashi da kashi ɗigo biyar yayin da SEC ta Taipei ta faɗi da kashi ɗigo takwas yayin da S&P da ASX a Sydney ya yi ƙasa da kashi ɗigo ɗaya. da tsakar ranar yau ne kasuwar hannayen jari ta hansen da ke hong kong ta yi sama da kashi 1.1 yayin da a shanghai hannayen jari suka yi kasa da kashi digo shida sai sensex ta mumbai da ta faɗi da kashi digo ɗaya masu raro a nan muke ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma a shirin na dare misalin karfe tara da rabi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin za ku kuma shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafin mu na facebook yanzu a madadin aisha ma'azu da ta na gabatar da shirin da kuma julie lathis gresham wadda ta ba da umarni da ma mu na yau ni sarfi hashin kuma da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa ku dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum